kimanin mutane 37 ne ake sa ran su rasa rayukansu sakamakon wasu hare-hare guda biyu da wasu mayakan Boko Haram sun kai ƙauyen Ajeri da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno. Tun a ranar Lahadi da Martini ne aka ce waɗannan mahara suka yi hari garin na Ajeri inda suka hallaka wasu mutane guda shida da kuma wani jami'in soja guda wanda har ma mukaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya ziyarci garin na Ajeri don jajanta waɗannan mutane barin sa garin ke da wuya da misalin karfe 8 na dare waɗannan mahara suka sake kai wani mummunan hari hari zuwa garin na Ajere inda aka ce sun hallaka mutane guda talatin wanda ya da jami'an soja guda biyar da matasan sa kai da ake kira civilian JTF guda goma sha biyar da kuma wasu fararen hula guda goma. Garin Ajere yana ta zan kilomita hamsin da biyar ne daga babban birnin Maiduguri wanda ko watanni biyu suka gabata sai da gwamnatin jihar Borno ta maida wasu 'yan gudun hijira zuwa garin na Ajere wanda zaka waɗannan mazauna wannan gari suka sake ficewa don gudun tsira da ransu. Bayanai da ke ci gaba da fitowa daga garin na Ajere yana nuna cewa sun kowane sansanin sojojin Najeriya sannan suka yi awon game da dukkanin makamansu wanda kuma ayya cewa shine sabon salon mayakan Boko Haram da yanzu hakan ga hare-hare a wurare da dama. an da mukaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ke ziyarci waɗannan mutane ya ma masu ɗan takardar jawabi yana mai cewa. Na farko mun zo ne yi muku jaje abin da ya faru na za mu zo jiya mu yi tafiya mu yi jana'iza sai kuma sojoji suka ce hanya suka su bar mu je mu shigo ba yau kuma mun shigo ne musamman mai muku taziya ko mu muku jaji abubuwan da ya faru. tunda masarata suka fara nuna damuwa game da irin wannan har-hare da akan kaiwa jami'an tsaro da ma al'umman gari wanda shugaban kungiyar nan wanda ya kira Borno Emirate Concerned Citizen Forum suka suna nuna da musu game da wannan hali da ake ciki game abin da shugabanta Alhaji Zanna Hassan Boma ke cewa mu a ganin mu na harkar tsaro duk lokacin da ainihin jami'an tsaro particularly sojoji wanda suke yaki da 'yan ta'adda ko ma yaki na ƙasa da ƙasa suka nuna ainihin ragonci wajen tsoro ko kuma rashin dabara na zamani to definitely za a samu tashin hankali sannan su makiya za su ɗauki cewa su suna da ƙarfin yin wani abu to amma kamata ya sojojin najeriya su yi tunani sosai sannan su sake dabarunsu sannan kuma su fito da ainihin sabbin hanyar da za su bi su ga because muna da jiragen sama sannan muna da sojoji saboda haka sojojinmu kamata ya nuna musu a gaya musu wannan aiki aiki ne wanda yake ya kamata su mai da hankalinsu ga baki ɗaya wajen su ga ainihin sun kawo zaman lafiya a nan nahiya na Najeriya. Haka zalika wasu rahotanni na nuni cewa waɗannan mayaka sun sake kai hari garin Manguno wanda har yanzu dai babu wani takamaiman bayani game da wannan hari sai dai so da dama ba su ka da daɗi ba hannun sojojin na Manguno wanda akasari suka mai da masu martani mai zafi. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya